Eh, lalle an dakatar da shi tunda muna cikin harakokinmu ne muka samu waya daga mutanen police judiciary suka shaida mana cewa da metal ruwana eh, suna ga neman shi dan akwai manta dare bisa kan shi da suke so su executive jiya mu ci bayan mun kare abin da muke muka zo da kanmu nan police judiciary muka ce to ga metal ruwa na yazo na zo ni kana da allowin shi da kuma wasu yan uwan da lauyoyi da ke nan muka zo tare nan au niveau de la police judiciaire suka ce suka gane shi suka execute din mandat après muka je wajen procureur muka je wajen procureur yayi constate kin an yi execute din manda dan sai muka dawo da shi PJ saboda shi kan shi bisa ga kara da yake bisa wa'anda suka ci kudin nashi da yace sun ci kudin shi wannan dan muka zo shi ma ya tashi deposition yanzu haka dai wasu kungiyoyin fararen hula na kallon wannan ba dakalar da idanuwa biyu biyu kana mafi yawancin su sun gamsu da halin tonon sililin da lauya Abdurrahman yi a kwanakin baya kan batun batar waɗannan kuɗaɗe da aka yi malam Nuhu Arzika wani ɗan gwagwarmaya ne na kungiyoyin fararen hular jamhuriyar Nijar da muka gamsu da zancen metric bai eh, ga wasa ce ba ta asiri da metric bai yarda ba ai mana kisa na watan da an kai da kuɗin su na da suka samu da tare da wancan wancan lauya abokin aikin shi na farin wanda ya je dauki kuɗi ya je kai waɗansu magabata eh, eh, da su ba bisa kan ka'ida ba ba bisa kan doka ba kawai ya zama to kamar macin hanci ne tunda a dokance lokacin da metro ya yi wannan waya ya kamata a waɗannan mutanen duka a tuntuɓe su a ce su ba da bayani yaya aka yi an ce an ba ku kuɗi cikin kaza kaza kan mi aka ba ku su eh, dan mi aka ba ku su mi ya hujja a ba ku mi ya halaka ku da aikin da ya kamata a ce an ba ku wannan kuɗin duk wannan ba ta samu ba haka sai aka ce yanzu a shi da ya hode an yi ya hode an yi ba daidai ba ya tona asiri to shine ake gani yanzu shi ya kamata a dibi da za a yi a danne shi yanzu hakan dai wasu rahotanni sun ce Metal Lirwana Abdurrahman yana kan hanyarsa ta zuwa birnin da magaram inda zai karbi kiran alkalin da ya nemi ganin sa saboda wannan sabon laifi da yake tuhumar sa 可以。